House of Basic Course, Unit 10, Basic Sentences. Sa'idu. Sa'idu. Na'am. Na'am. Ya tafi. Ya tafi. Ka tafi. Ka tafi. Gyaɗa. gyaɗa ka tafi kasuwa da gyaɗan nan ka tafi kasuwa da gyaɗan nan ko ko yanzu ko sai an juma yanzu ko sai an juma lokaci lokaci lokacin da lokacin da ya sama ya sama sukuni sukuni lokacin da ka sami kone. lokacin da ka sami kone. mu tafi mu tafi mu tafi da ibrahim mu tafi da ibrahim ya daɗe ya daɗe, kada ku daɗe, kada ku daɗe, I, amma kada ku daɗe. I, amma kada ku daɗe. Ya tafi. ya tafi hula hula kai ka ce sale ya tafi da hula ta? kai ka ce sale ya tafi da hula ta? kada ka yi kada ka yi fushi, fushi, kada ka yi fushi, kada ka yi fushi, ya saya, ya saya, wata. wata, kada ka yi fushi zan saya maka wata. Kada ka yi fushi zan saya maka wata. To, to. Grammatical drill. Grammatical drill 10 1. Optative. ya ce ni in tafi kasuwa. Office Ya ce ni in tafi office. Dawo Ya ce ni in dawo office. Kai ya ce kai ka dawo ofis. Gida Ya ce kai ka dawo gida. Ke Ya ce ke ki dawo gida. Mu mun ce ke ki dawo gida. Shi Mun ce shi ya dawo gida. Wataƙila da yamma su zo gidanka. Taro Wataƙila da yamma su zo taro. office Wataƙila da yamma su zo office Halima Wataƙila da yamma Halima ta zo ofis. Gidansu watakila da yamma Halima ta zo gidansu. Uwarsa Wataƙila da yamma uwarsa ta zo gidansu. Shehu Wataƙila da yamma Shehu ya zo gidansu. Shehu da Ali Wataƙila da yamma Shehu da Ali su zo gidansu, Halima da Asabe Wataƙila da yamma Halima da Asabe su zo gidansu. ka ce da yamma yara su fita. Rana Ka ce da rana yara su fita. Anjuma Ka ce anjuma yara su fita. gobe ka ce gobe yara su fita laifi ne masinja ya zo da rana shehu laifi ne shehu ya zo da rana halima laifi ne halima ta zo da rana yara laifi ne yara su zo da rana ma'aikata laifi ne ma'aikata su zo da rana. Za mu zo mu gani da rana. Ɗauke ta Za mu zo mu ɗauke ta da rana. Kai shi Za mu zo mu kai shi da rana. tafi za mu zo mu tafi da rana shirya za mu zo mu shirya da rana ba dama su kwana a gidanka halima ba dama halima ta kwana a gidanka shehu ba dama shehu ya kwana a gidanka mu ba dama mu kwana a gidanka. Wajen yamma Halima ta zo da taba. Bello Wajen yamma Bello ya zo da taba. Yara wajen yamma Bello ya zo da yara. Gyaɗa Wajen yamma Bello ya zo da gyaɗa. Dabbobi Wajen yamma Bello ya zo da dabbobi. hula wajen yamma Bello ya zo da hula abinci wajen yamma Bello ya zo da abinci ka ce ya dawo da karfe biyu yamma ka ce ya dawo da yamma dabbobi ka ce ya dawo da dabbobi rana ka ce ya dawo da rana yara ka ce dawo da yara saƙon ka ce dawo da saƙon wa zan ce ya kawo abinci ruwa wa zan ce ya kawo ruwa? Gyara Wa zan ce ya gyara ruwa? Gida Wa zan ce ya gyara gida? Office wa zan ce ya gyara ofis wa zan ce ya dawo da saƙon uwarta wa zan ce ya dawo da uwarta ita wa zan ce ya dawo da ita Ka tafi kasuwa da gyaɗan nan. Dokin Ka tafi kasuwa da dokin nan. Gida Ka tafi gida da dokin nan. Asibitin dabbobi ka tafi asibitin dabbobi da dokin nan. Office Ka tafi ofis da dokin nan. Maƙwabtanka Ka tafi ofis da maƙwabtanka. Gida ka tafi gida da maƙwabtanka. Dawo Ka dawo gida da maƙwabtanka, ’yarka, ka dawo gida da ’yarka. idan ‘yarka ta zo ka aike ta, uwarta, idan uwarta ta zo ka aike ta, yaronka, idan yaronka ya zo ka aike shi, masinja idan masinja ya zo ka aike shi bello idan bello ya zo ka aike shi maƙwabtanka idan makwabtanka sun zo ka aike su, yara Idan yara sun zo ka aike su, idan Musa ya warke ka ce ya zo, Halima Idan Halima ta warke ka ce ta zo. Uwarsu Idan uwarsu ta warke ka ce ta zo. Yara Idan yara sun warke ka ce su zo. Musa da Halima Idan Musa da Halima sun warke ka ce su zo, yaronsa Idan yaronsa ya warke ka ce ya zo, In the following drill, the verb is in the future. with optative transform. Za ka tafi gidan Musa da yamma. Ka tafi gidan Musa da yamma. Za ki tafi ki ce Halima ta baki ruwa. Ki tafi ki ce Halima ta baki ruwa. za ku tafi da dabbobin nan asibiti. Ku tafi da dabbobin nan asibiti. Za ka dawo da gyaɗan nan. Ka dawo da gyaɗan nan. Za ka zo da abinci yanzu. Ka zo da abinci yanzu. Za ka je ofis yanzu. Ka je ofis yanzu. Za ka ɗauki doki zuwa kasuwa. Ka ɗauki doki zuwa kasuwa. Za ka zo da hulata wajen taro. ka zo da hulata wajen taro. The transform pattern in the following drill is perfective, negative perfective, future, negative future, optative. Shehu ya ɗauki hular Musa. Shehu bai ɗauki hular Musa ba. Shehu zai ɗauki hular Musa Shehu ba zai ɗauki hular Musa ba Shehu ya ɗauki hular Musa Musa ya dawo daga aiki yanzu Musa bai dawo daga aiki ba yanzu. Musa zai dawo daga aiki yanzu. Musa ba zai dawo daga aiki ba yanzu. Musa ya dawo daga aiki yanzu. Ya fara zuwa ofishin jakadan Amurka. bai fara zuwa ofishin jakadan Amurka ba. Zai fara zuwa ofishin jakadan Amurka. Ba zai fara zuwa ofishin jakadan Amurka ba. Ya fara zuwa ofishin jakadan Amurka. Asabe ta zo da abinci yanzu. Asabe ba ta zo da abinci ba yanzu. Asabe za ta zo da abinci yanzu. Asabe ba za ta zo da abinci ba yanzu. Asabe ta zo da abinci yanzu. Grammatical Drill 10-2 Variation Drill Ka tafi kasuwa ka sayi wata hula. Ka saye ta kasuwa. Ka dawo gida da ita. Na sami gyaɗan nan jiya. na same su yau na sami sukuni in tafi lokacin lokacin zuwa aiki ya kusa mu tafi na manta lokacin da Ibrahim ya tafi wane lokacin za ku kai saƙon nan? Idan ta je ofis ka gaya masa, idan ba ta je ofis ba ka gaya masa, idan za ta je ofis ka gaya masa, idan ba za ta je ofis ba ka gaya masa. ina zan shirya gyaɗan nan? Ka shirya a gida. And Unit 10.